Salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Suna na na Khadija. Kar ku manta idan kuka kalla ku dinga mana subscribing kuma ku dinga mana liking. Yau na zo da batun matan aure. Banda matan aure ma har da 'yan matan. Duk wacce ta kasance mace to da ita nake yi ko matan aure ko ba matan aure ba. Me zai hana mata ku kama sana'a? idan aka ce sana'a ba a cewa ki dinga jiran miliyan ɗaya miliyan biyu kamun ki fara sana'a ba ba wanda yake cimin rai kamar na matan aure washin ba ku san cewa ba ni yana korar da namiji a gida ba ba ku san cewa ka kaza a ji ba da goma ba da ashirin yana cimma namiji rai ba ba ku sani ba to idan ba ku sani ba yau na gaya muku ba abin da namiji ya tsana a rayuwar shi kamar a ce je a samu babanku ya baku kuɗi za ku siya manja a bada goma za a yi kaza a bada ashirin za a yi kaza sai me sai namiji ya rena ki ko da ya zama mijinki zai iya rena ki akan haka sana'an nan fa ba wai an ce wai sai ka je ka bude boutique ka yi me ba mata wanda kuke online kuna chatting za ki iya siyan abinki ko gyalallika ne ko safan yara ko rigunar yara ko takalman roban nan abubuwa dai da kika san ba zai ci miki kuɗi da yawa ba wanda na san bai gagare ki ba za ki iya siya ki sa a whatsapp whatsapp group din nan whatsapp ba wai don an yi shi a dinga shashanci ana chatting kawai ba ne ana haɗuwa da 'yan uwa da abokan arziki ba kawai an yi shi ne mai saboda ka tallata abinda kake siyarwa duk abin da kake sa a rana ko a kwana biyu zaki ga wani ya ce a ah, ina son abu kaza idan ka je facebook zaka ga har da masu sai da dubulan suna wurin